بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله za mu dora inda muka tsaya darasinmu na jiya na karatun babu ya atil idafa malam ya zayyano mana babbar ka'ida ya ce in dai an sami ya atil idafa sannan aka sami alhamza mai fataha ta biyota to ahalu sama ma'ana nafi da ibn kafir da abu amur dani da abu amur al-basri suna musu fataha kulwar da ke ko saura ka su suke musu fataha to daga kawo waɗannan ya ce waɗannan wurare ne guda 90 da da tara da duk su uku sun yi a akan yi musu fataha daman a kan hamzatul eh, ya idafa magana ce guda biyu ko dai a yi mayawun ɗin fataha ko kuma a yi mayawun ɗin sukun shi kenan maimakon a ce wajihi sai a ce wajihiya ko maimakon a ce wajihiya sai a ce wajihi daman shi kenan ba wai ana magana ne akan yawon ɗin akwai ta ko babu ita ba tana nan ko magana fataha ce ko sukun shi kadai ake magana shi ne mala yake cewa ليبلوني معه سبيلي لنافع وعنه وللبصر ثمان تنخله بيوسف إن الأولان ولي بها وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا ويا آنف اجعل لي وأربع إذ حمد هداها ولكني بها اثنان وكلا وتهتي وقل في هود إني أراكم وقل فطرا في هود هذه أوصلا ويحزنني حرميهم تعدانني حشرتني ما تأمروني والصلاة fi sama maulan wa mali sama liwa la'alli sama kufu an ma'i na faru ula imadun wa ta namli indi indi husnuhu ila durrihi bil khulfi wa faqa waɗannan duk istisna ne waɗansu kalmomi ne na ƙur'ani da aka malaman ƙira'a suke saɓani a kansu musamman su waɗanda suke ma yawon ɗin fataha a lokacin da alhamza mai fataha ta biyo ta kullum ina cewa alhamza mai fataha ina nufin hamzatul qata'i yace liyabaluwani liyabaluwani fadan Allah ta'ala da yace liyabaluwani a ashkuru am akfur ko liyabaluwani a ashkuru am akfur to ita wannan kalmar liyabaluwani a ashkuru kulura ya ahunza mai fata ta biyo ta ya baluwa ni ya luwa ni ko a ashu kuru am akfa to yanzu ne ya baluwa ni ga ya'ul Ibafa ita ce wannan yawon din me yasa muka ce ita ce yawon Ibafa? saboda imamu shafi ya ba mu misali ya ba mu ƙa'ida ce in kana so ka gane sai yake sai ya ce ah, a baitin da ya faru walakin na hakan ha'i wal a ga za ka ce da ya baluwa ni da ya baluwa hu da ya baluwa kum da ya baluwa kum ayyukum ahsanu amala to sai nuna mana yawon din yawon ibafa ce to yanzu ga alhamza da fata ta biyo ta kullura da alhamza da fata ta a asalin ƙa'ida ne za a yi ma yawon fataha ka'ida ta ahalu sama na fi da da ibn kasir da abu amur basri to amma saboda wannan ta ke ɓanci ga na biyu kadai shi yasa sai ya fara yace ce yabluwa ni ya ke nan na shi ne yake karantawa da fata yace li yabluwa niya ashkuru kamar dai da yake da magana akan alhamza ta yi ne min kalima liyabaluwani ma'ahu tare da liyabaluwani sabili tare da liyabaluwani kuma akwai sabili hazi sabili adu'u, aga sabili hazi sa sabili ga yawan ibaka adu'u ga alhamdulillah fataha ga ya'ul ibafa Da hamza da fata ta biyo ta so ita ma wannan tana cikin na fi kadai yake mata fata yace li eh, hadhihi sabiliya hadhihi sabiliya ad'u ila Allah kada mu manta in an ce fi ya shafi qalun da warshu ya shafi qalun da warshi ma'ana waɗanda suke karanta da ruwayar qalun da masu karanta da ruwayar warshu sun fahimci wannan yanzu mun samu ƙari fi kenan ya samu ƙari akan sauran wa anhu walil basari wa an kuma an ruwaito daga shi dai na nafi'u din walil basari da kuma albasari abu amr albasari samanin waɗansu ya'o'i guda takwas kuma tunikhila da aka zaɓe su sun kuma keɓantu da waɗansu ya'o'i guda takwas su waɗannan mutum biyun nafi'u da abu amr albasari kenan waɗancan liyabaluwani da sabili na nafi'u ne kaɗai babu abu amur al-basri a ciki hakan nan kuma babu abdullahi ibn kafir a ciki to amma wannan guda takwas ɗin da ake magana wa anhu kuma an ruwaito daga shi nafi'u ɗin wanda ya shafi kalun da warshu walil basri da kuma basri da ya shaɗa da bazzi da umbul samanin tunikila guda takwas waɗannan guda takwas bi yusufa inni a yusufa akwai inni al'awwalani na farko inni na farko eh, eh, yake cewa ƙala ahaduhuma inni a asiru hamra don inni na farko inni ra'aitu ahada ai ra'un ce ta biyu ba hamza ce da kada mutum ya ce ai na farko shine inni ra'aitu ahada ashara kaukaban a'a wanne ra'un ce ta biyu kuma muna maganar inni da alhamza mai fataha ta biyu baya <laughs> kun lura da ke go a yi dalla dalla inni mai alhamza alhamzan ma da fataha ta biyu baya don ka kiyaye ya ce al'awwala ne na farko shi ne ƙala ahaduhuma inni eh, a ashiru hamra ko wa ƙala al'akharu eh, inni wace ce kenan inni ahmilu fawqa ra'si inni ahmilu kaga hamza da fataha inni Asiru hamza da fataha inni ahmilu hamza da fataha a suratu yusufa yace al-awwalani na farko kuna ji da kyau ko domin kada ka kawo inni a rasa ba bakaracin e eh, su na biyu ne na gaba ne ba na farko wani suna gaban waɗannan da muka ambata inni eh hamza ce eh amma ba su ne na farko ba wannan ta kusan ta uku ce zuwa sama isa ya ce isa ya bi yusufa inni al'awwalani na farko shine inni a asiru hamra inni wa qala al-akharu inni ahmilu fawqa ra'si khubzan sune inni da alhamza mai fata ta biyu a cikin suratul yusufa sune na farko kullum da ke ko amma inni a rasa ba bakaratin inni ana akuka ana kun ga alhamza ta biyu eh, inni a'lamu min Allah ma la ta'lamuna imamu shatibi kenan Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya rahmashe shi sai ya ce bi yusufa a suratu yusufa inni al-awwalani mun samu a cikin takwas mun samu nawa biyu wali da kuma li liya kenan ko da yake cewa waya sirli amri ko kuma hata ya azana li dan ya ce biha a yusufa kenan biha wali biha hata ya azana li abi awai hukumallahu li wa huwa khairul hakimina memeta wali biha ai bi suratu yusuf da li ta cikin suratu yusuf li kuma ta cikin suratu yusuf shine ita ce hatta ya azana li abi sai ce hatta ya azana li ya abi kun da ke ko da albasari da nafiu suna karantawa ne hatta ya azana li abin nan albasari yana karantawa hatta ya azana li ya abi warshi kuma hatta ya zana liya abi qalun hatta ya azana liya abi ku shi ai yana fa yana yana tashili na fa'ul kalma ko mun samu nawa kenan uku kenan da inni <laughs> al'awwala ne da biha na cikin suratu yusuf shine wali biha uku kenan wa daifi da baƙina eh biha bi yusuf biha bi yusuf wa dhaifi wala tukhzuni wala tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rashid eh dhaifi alaysa a ah, kware kuwa sai a ce ya wuce in yana karanta da qalun ai duk zamu zo mu ba dai mun yi karatun ba to duk wanda yake karantawa da kowace ruwa ka inda ka zo hamzatul inda ka zo hamzatul yawul idafa sai kai bayani shin wanda kake karantawa yana fata zaka yi bayani baya fata zaka yana sukun ne zaka yi bayani a kware kuwa mustashirin bi shafiya muna mun samu nawa kenan waya sirli da waya sirli amri waya sirli wa sirli amri na cikin ta taha kenan ko addu'ar annabi Musa alaihi salatu wassalam eh ba an eh eh shine ai bi yusuf innal awwalani wali biha wa dhaifi an samu wawun ma mata tan qadi a cike bil wawi fisala wa sirli da ya sirli wa yassir li eh a eh. a'a duk waɗannan lissafofin ya'un ɗin guda takwas ake lissafa mana akwai biyu sufa inni al'awwala ne guda biyu kenan akwai wali biha uku kenan akwai wa zaifi hudu kenan akwai wa yassirli hudu kenan muka faɗa biyar kenan wa duni ta matsala wa duni ta matsala min duniya auliya min duni auliya min duni na suratul kafi min duni auliya wanga sai su karanta min duniya auliya tamassala wani aidin misalai ne kuma kowa ya gansu waya ani da ya'o'i guda biyu fi ji'alli da a cikin ijialli qala rabbi alli aya Ƙala rabbi ja'alli aya wa ani da ya'o'i guda biyu fi ja'alli abin nan ƙala rabbi ja'alli aya Ƙala rabbi ja'alli aya a ina kenan Ɗaya da maryam eh ani <laughs> Imarana da maryam tunda ya ce wa ya ani da ya'o'i guda biyu fi ja'alli a ija'alli aya kaga ij'al li aya yanzu ina ina yawo idafa a ciki li li ita ce yawo idafa kun lura da kyau to ina alhamza mai fataha aya aya yanzu sabon alhamza mai fataha din nan shi ya kawo wannan maganar waɗannan musulmiya sun dole ne a kiyaye sosai saboda tabbata da ka'ida ai ta kusanci takwas sun cika a suratu yusuf guda biyu mun samu biyu sai a'a inni nake nufi inni guda biyu sai wali biha uku kenan sai wa zaifi hudu sai wa salli biyar sai wa duni shida sai rabi ja'alli aya ta suratu al-imran da rabi ja'alli aya ta suratu maryam takwas sun hadu waɗannan takwas din abu amr basari na nafi'u da abu amr basari duk suna ma yawon din fataha kenan yanzu a cikin ƙura'u guda bakwai in an cire na fi'u aka cire kuma abu amr basari. basri nawa kenan biyu saura nawa duk waɗannan biyar suna mata sukuni suna sukuni kullum ko suna sukuni kenan har yanzu dai wannan saɓani ne cikin gida tunda ba faɗi ibnu kasir ba ibnu kasir shi ma yana cikin sauran masu yin sukuni Isa aka ware wa arba'un akwai kuma wasu ya'o'i guda hudu izhamat hudaha izhamat hudaha da nafi'u da abu amal basari da bazzi suke mata fata ba shi ina nafi'u yake iz ina abu amal basari hamad ina bazzi hudaha kun lura da kyau yanzu ma eh eh an cire an cire abin nan ƙumbul ƙumbul ne ya fita daga cikin ahalu sama kun lura da kyau ƙumbul ne ya fita domin ga abu amurul basari ga nafi'u biyu kenan ga bazzi kullure da kyau tun daga bazzi da huda da ha ya nuna kumbul ne kumbul yana tare da masu sukun inda ba don kumbul yana tare da masu sukun ba da ba za a faɗa ba da an haɗe su cikin can da sun zama ɗari da uku kenan to waɗannan guda hudun suna ina sai ya ce walakin ni biha isnani wukila walakinni biha walakinni arakum walakinni arakum kuma ta jahalun kenan na suratul yusuf da suratul ahqaf walakinni walakinni biha isnani biha isnani walakinni waɗannan walakinni dinnan isnani guda biyu ne to ko tunda ya ce guda biyu ne akwai ɗaya cikin suratul hud walakinni arakum akwai ɗaya cikin suratu ahqaf walakinni yawwa dukkin duk kun ga walakinni a eh walakinni arakum bi khairin na suratu hud kenan na suratul haqa walakinni arakum qauman tajhalu yanzu mun samu lakinni ku lura da kyau lakinni ba ta lakinni ara shine amfani ga alhamza da fataha ga alhamza da fata sai zama walakin niya araku haka qalun ya haka qalun ya karanta walakin niya araku haka warshu ya karanta walakin niya araku haka susi ya karanta walakin niya araku haka abin nan duri ana biya marar basiri ya karanta walakin niya araku amma ƙumbul sai ya karanta walakin niya araku walakin ni da ƙungul da sauran su suka karanta walakin ni arafu dama in mun karanta in mun ce da wani da wani sun karanta da fataha an yi shiru to waɗanda ba a faɗa ba sun karanta da su shi to kuma daman da yake yanzu ana magana ne kan waɗanda suka karanta da fataha da fataha da fataha sai zama su ake faɗa masu fatar ake faɗa masu fatar ake faɗa mala ya ce mana guda hudu ne ko walakin ni biha isnani wukila sai kuma wace wa tahti wa tahti min tahti afala tubsirun anharu tajri min tahti afala a kunga min yake kenan a wanda ya karanta da fata sai ya karanta wazil anharu tajri min tahtiya afala tubsirun am ana khairu min hadha alladhi huwa mahin mun samu nau kenan uku wa ƙulfi huda inni a rakumu wa ƙulfi huda inni a rakumu a suratu huda akwai inni a rakum bi khairin inni arakum walakinni eh wannan ai inni arakum bi khairin ne yanzu kuma sai mai magana ta ta akan walakinni arakum ashe inni arakum ce wannan inni arakum a cikin suratul hud mun samu isnani lakinni guda biyu ɗaya hudu ɗaya ahqaf mun sami tahti ta cikin suratu az-zukhruf uku kenan sun sanar mun samu inni arakum ta cikin suratu hud nawa kenan hudu yanzu hudu sun cika eh guda a walakin ni arakum akwai walakin ni arakum a suratu ahqaf akwai walakin ni arakum a suratu hud akwai kuma inni arakum a suratu hud eh da nafi'u da abu amr al-basri da bazzi su suke musu fataha kenan da umbul da abdullahi ibn amirin da asim da hamza da kisa'i da su musu suku don da su ne albakun waɗanda suka saura da ba a ambata ba wa ƙulfa fataran fi huda hatihi ausala sala ƙulfa qul ka kace fataran eh, fatarani ko afala fatarani afala eh fatarani ba a hudu ne wani al'am ne fatsara ni afala na suratu hud to yanzu an samu fatsara ni da a fatsara ni a an samu yawon idafa da mi da alhamza to waɗanda suke karantawa fatsara niya su ne wa hadihi ausala bazzi da nafi kun ga abu amur basari ya fita an fitar da abu amr basari E, eh, daman kumbul kun ga bai shiga cikin waɗancan hudun da muka ambata ba daman kumbul bai shigo cikin hudun nan ba inda ya kumbul ya shigo inda dama abin da yasa aka fitar da abu amr basari saboda ya shiga cikin hudun yanzu kuma ya fita a cikin ne. wanda zai nuna mana a shekara ta riwaya ce in ka lura sai ga yayi ana haka irwaito bai yi anan ba haka irwaito wa ya hazunu ni irmi ya humta idani ne hasharta ni a mata amuruni wa sala yanzu mun samu wa ya hazunu ne mun sami abin nan eh, la ya hazunu ne an ta zahabu bihi la ya hazunu ne an mun sami alhamza ko ne an la ya hazunu ne an ta zahabu bihi ɗaya kenan sannan kuma mun sami ta idani ne Ata idani ni an ukhraja no kenan biyu akwai kuma hashartani a a'ama hashartani a'ama hashartani mai a'ama qala rabbi lima hashartani a'ama no kenan uku kenan ta'muruni ta'muruni a'budu wala ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun na suratul zumar kenan nawa kenan guda hudu eh ba guda hudu bane yahzununi ta'idanini ta amuru ni waɗannan guda hudun shirmiyihun mutanen haram ne suke masu fataha Ibn kasir da nafi'u ibn kasir da nafi'u su suke masu fataha tunda an ce inda an ce nafi'u kenan warshu da kalun da da da warshu tunda an ce Ibn kasir bazzi da kumbul kun ga anan ba faɗi abu amr al-basri ba ya fita amma za ku ga nafi'u ya ware daban an karanta nafi'u daban sannan an karanta nafi'u da ibnu kasir an zo an karanta nafi'u da abu amr al-basri isa suka ce nafi'u shine gaba a wannan babin gaba daya nafi'u shine gaba gaba daya duk yanzu sabanin kuma a cikin su da nafi'u da ibnu kasir da da Abu Amr al a cikin su ne istisna din su wani ya karanta da wani wani ya karanta da kaza wani ya karanta da fata wani ya karanta da sukun kalma kaza da kalma kaza kalma kaza da kalma kaza a rahatu sama maulan yau zamu dan shiga wani wurin kuma za dan gayyato wasu cikin wajen cikin waje a'a ba an gama ba za a yi ƙari ne wasu za su shigo E tunda an samu su ibnu zakawan ga imadun can turke an samu haus. a rahatu sama maulan wa mali sama liwan la'alli sama an ma'i na farul ula kulli in an karanta baitin shafubiya aikin farko da zaki ki cire kalmomin qur'ani a ciki ki cire kalmomin ƙur'ani a ciki Ɗaya sai ki zo ki cire tarjama waɗansu sunan malaman ƙira'an da aka ambata a ciki kullu <laughs> da ko sai ka zo kuma hukuncin da aka bayar na nau kenan uku na hudu hukuncin ya kayyada iyanan ne koko ya shafi wasu wuraren a ƙur'ani mutlaq ne ko muqayyad yanzu misali in zamu tatbikin wannan magana da ni arahati sama maulana wa mali samali wa ma wa mali samali wa la'alli sama kufan ma'i nafar ula ina kalma qur'aniya arahati wa mali la'alli an dauka kufu an ne kufu an ahad sai ma'i ma'i ya zama samu kalma ƙur'aniya guda hudu da arahati da wamali da la'alli da ma'i wannan kalma ƙur'aniya kenan sai ka je mataki na biyu sunan malaman kira da aka ambata an samu sama an samu mimun an samu sama liwan an samu sama kufu'an an faru na faru da an samu al'ula alhamdu da ke farko matakin nau kenan na biyu sai mataki na uku shine mai hukunci hukunci shine ana yin shi ne kan fataha ko sukun saboda haka a yanzu nan an faɗi masu fataha ne duk waɗannan da aka faɗa sama mimun sama maulan sama liwan sama kufu'an na far'ula su an faɗe su ne su ne masu fataha sauran da ba a faɗa ba sukun suke yi a cikin waɗannan kalmomi guda hudu waɗannan da aka faɗa ana nufin hukuncin su fataha suke ma ya atil idafa sauran da ba a faɗa ba sukun suke ma ya atil idafa amma da sauran karatu fa nafarul ula imadun nafarul uda imadun yana tare da nafar ula ai ba sa wawu tsakaninsu ba kullura a rahati sama maulan wa mali sama liwan la'alli sama an ula sai ka wannan in ka zo sharhi kenan yawwa wata namli shi kuma sabuwar magana ce na'am a rahati fadan Allah ta'ala da ya ce a rahafi a azu alaikum a rahafi a azu alaikum kun ga an samu a rahafi da kuma alhamza da fata ita ce gashi a rahafi a a rahafi a a azza ko a rahafi a alhamza da ne da fataha yanzu kenan ko da karanta a ranar tsiya su ne waɗannan da muke karatu a kansu su suke karanta a ranar tsiya sauran da ba a faɗa ba su suke karantawa a ranar tsiya to kaga sai mai karanta da madda ta madda mutasai ko mu madda ta mu fasi madda ta mu fasi kullu da ke ko sunan ta marja munfasil mai karantawa ja hudu sai ya karanta mai karanta ja shida sai ya karanta saboda shi bai yi fataha na yawon ba inda ya yi da ya fita daga madda tunda ya yi sukun to madda kuma eh shine arahati sama su ahlus sama nafi'u da ibnu kasir da abu amr al-basri sun mata fataha me yasa ba su shiga waccan ka'idar ba maulan ibn zakawan da ya shiga cikinsu Allah ya jiƙa imamu shatubi da gafara Allah ya ramshe shi ibn zakawan da ya shiga cikinsu a dama asali sai yanzu suna ibn zakawan ma ya zo sai yanzu ma suna ibn zakawan ya fito saboda ka yanzu kin samu wuri na farko da ibn zakawan yake yin fataha shine a rahatuya. wa mali da kuma mali wa ya qaumi mali ad'ukum ila najati kun ga wa ya qaumi mali ad'ukum wa ya qaumi maliya ad'ukum kun wa mali samaliwan mali sama sama nafi'u ibnu kasir da abu amr al-basri liwan hisham abokin zakawan kun ga can zakawan ba hisham nan eh, hisham babu zakawan waɗannan su suka sa waɗannan ba su shiga lissafin ba maimaita eh asali akwai yawon guda 99 da nafi'u da ibnu kasir da abu amal basari suka yi musu fata in na ce yawon ina nufin ya atul idafa da muke magana wacce alhamza mai fataha ta biyo bayanta wacce alhamza mai fataha ta biyo bayanta ina fatan kuna jina da kyau to yanzu kuma sai gashi dai mun sake samun su waɗannan biyar waɗannan uku din nafi'u da ibnu kasir da abu amr al-basri su din ne dai amma kuma sai ba a faɗe su can ba saboda me saboda sun samu ƙari cikin ma waɗanda ba sa yin fatahar gaba ɗaya in ba da a ce babu waɗannan to da imamu shatubi ya ya kirga su cikin waɗancan saboda haka arahati lafazin arahati a azu alaikum to waɗannan ahalu sama su ne nafi'u da abu amr da abdullahi bin kasirin da abu amr basari sun karanta da fataha da ƙarin ibn zakawal shine maulan mimun kenan sai wa mali wa ya qaumi mali ad'ukum ila najati su ma dai waɗannan din nafi'u da ibn kasir da albasiri sun karanta liwan da ƙarin hisham kenan hisham hisham ya karanta a rahatsi a azu alaikum da sukun duk da malamin su ɗaya shi kuma ibn Zikawan ya karanta wa ya ƙomi mali ad'ukum amma hisham sai ya karanta wa ya ƙomi mali a ad'ukum kun da ke ko hisham kuma ibn Zikawan kuma sai ya akasa yawwa la'alli la'alli la'alli wanne kenan la'alli fa malam ku lura da kyau la'alli la'alli sai malam bai kayyade ba to tunda malam bai kayyade ba kuma muna magana ne akan alhamza mai fataha kenan duk la'alli da hamza da fataha ta biyo da tana ciki ba wai duk la'alli na ƙur'ani ba Mhm. la'alli Yawwa. la'alli arju ilan nasi la'alli atikum yawa wace bi Habin kabasin? na suratul namli da na suratu qasas yawa la'alli a'malu salihan kunga alhamza ta biyo ta la'alli attali'u la'alli attali'u ilan nas hamza da fata ta biyo ta la'alli ablughul asbab murare shida da la'alli mai alhamza ta biyu to dama mun yi maganar in ka karanta sai ga hukuncin muqayyan ne ko mutlaq yanzu wannan hukunci wanne ne min wajhin mutlaqun ne min wajhin muqayyadun ne min wajhin mutlaq ne mutlaq ne min wajhin cewar duk la'alla da ke cikin ƙur'ani da alhamza la'alli ta cikin ƙur'ani da alhamza mai fataha ta biyota shi ake nufi ta ne zama mutalak ba a ce na sura kaza ban da sura kaza ba muqayyad min wajhin la'alli sai mai alhamza kullu la'alli sai mai alhamza alhamza kuma mai fataha a'a a yanzu la'allar ake yi ake la'alli din tunda malam bai kayyade ba sai ya ce la'alli yanzu la'alli mai alhamza da fata ma'ana wacce alhamza da fata ta biyo ta yawa shine la'alli arju ila nas la'alli atikum bi shihabin qabasin la'alli a'malu Saliha, la'alli attali'u ila ilahi musa la'alli ablughu al-asbab abu samawati wal ard la'alli asbab samawati ko to ita wannan la'alli din sama kufu'an sama kufu'an ga babban malam ya zo ya zo da kanshi yan sun shiga yanzu sama nafi da ibnu kasir da a'a abu amr al-basri da kuma ibnu amir shine kuf'an to tunda ibnu amir ya zo to ya shafi ibnu zakawan da hisham ya shafi ibnu zakawan ya shafi hisham wannan yasa ƙarin da aka samu na ibnu amir yasa imamu shatibi bai shigar da su cikin 99 ba ma'i ma'i nafarul ula imadun ma'i nafarul ula imadun ma'i shi ma ba kayyade ba shi ma ma'i din ba a kayyade ba kun ga ya zama mutlaqun min wajhin muqayyadun min wajhin abinda ake nufi da mutlaqun min wajhin duk ma'i me da alhamza ta biyo shi shi muke nufi da mutlaq min wajhin abinda ake nufi da muqayyad min wajhin ba mai din sai mai alhamza aha kamar wace ma'i kenan ma'iya abadan ma'iya abadan ko ma'i abadan eh eh walan ta kurju ma'iya abadan ma'iya abadan sai ma'iya aure himana aure himana kaga ma'i aure himana kunga da yake akwai imadun wai imadun imad ainu, ainu habs habs shine ainu ai kun da ke ko nam nafar nafar shine wa suwaye nafar daya da abu amur al-basari da da ibn amir to kun ga sai ya kawo al'ula al'ula don nafi'u ya shiga eh har yanzu dai ƙarin da aka samu na ibn amir aka samu har yanzu ƙarin na ibn amir aka samu kenan idan aka ce ki idan aka ce ki lissafi ki lissafa adadin ya'atul idafa da fataha hamza mai fataha ta biyo ta na ibn zakawan zaki ce akwai arahatiya a azu alaikum kun da ke ko sai kuma ah, ma'iya abadan sai kuma eh sai la'alli nan sai la'alli guda uku kenan ma'ana la'alli gaba daya mun musu zubi guda kenan hakan na kuma zaka take lissafa na ibnu na hisham shi kuma shine liwan wa ya qami maliya ad'ukum sai kuma waɗannan da suke tarayya da malamin sa a duk wannan karatun da muka yi tun daga na jiya har na yau sai yanzu muka samu wurin house shine ma'iya guda daya ma abin da muke nufi da ma'iya guda daya kalma guda daya ta ma'iya a duk kalmomin da muka yi amfani muka yi magana da su muka yi magana a kansu akwai akwai da haka ake karanta ma'iya abadan yi zama na ga ma'iya abadan saboda muke karanta ma'iya abadan saboda alhamza ta biyo ta imamu shatibi ya nasanta ya ce ma'i na farar ola imadu sai kin karanta ai ba za mu jira sai ka zo ma'iya bane ai in ka karanta da school sai ka yi bayani in ka karanta da fata sai ka yi bayani in ka karanta da school saboda imam shatubi bai lissafa su cikin masu fataha ba mana saboda duk inda ya yi shuru suna yin su kunni duk inda ya faɗa suna fataha wata hatan namli a surar da ke ƙasan suratun namli wata sura kenan ƙasas akwai indiya qala inna ma a layi ilmin a kaga awalam qala inna ma a layi ilmin indi a awalam wadda aka sai ka ce qala inna ma a layi ilmin indi zai mace wuce ci gaba kwarai kuwa zai ce ai wakafi ne sai muka ce muna sani, domin za ka yi bayani ne wakafan wa wasulan da mai fataha da mai sukun in zai tsaya da sukun zai tsaya zai tsaya ne a rahatsi kowa inda mutum zai tsaya yana fata yana sukun zai tsaya ne a rahatsi in za a huce kuma to anan ne fata za ta bayyana ko sukun zai bayyana to wata hatan namli indiya husnuhu ila durrihi bil khulfi wafaqa muhala indiya qala ma utitu ala ilmin indi to wannan ya'un din ya'ul idafa ce tukunna ala inna ma utitu ala ilmin inji ala inna ma utitu ala ilmin inji ya ya'ul idafa ce saboda ne za ki ce inda za ki ce inda ya nuna kenan wannan sun yawon idafa ce yawwa to قال إنما أوتيته ala علم inji a. awalan kenan ko da muka ma alhamza da fata ta biyo wuce to yanzu wannan yawo din sura suke karanta ta indi da school sura suke karantawa indiya shine daman karatun namu ko dai sukun ko kuma fataha to amma duk waɗanda ake faɗa masu fata ake faɗa waɗanda suke shiru ko da sun zo muraja'a in dai ka ji to ya ba a kawo wannan ba ba a kawo wannan ba duk yan sukuni waɗanda aka faɗa a doron littafi su ne masu fata eh fataha fataha ne waɗanda ba a faɗa ba school ɗaya kenan da masu da wanda ba a faɗa ba da waɗanda aka faɗa duk muna magana ne in mutum zai huce da karatu amma in dai zai tsaya to zai tsaya ne da school zai tsaya ne suwaye sai karanta indiya ala inna ma'utitu ala ilmin indiya shine husnuhu abu amr al husnuhu abu amr al eh husnu ha ha eh abu amr al to tunda mun ce abu amr al ya shafi duri an abi amr al-basri da susi daya ila nafi ya shafi qalun da warshu wannan qaulan wahidan wannan qaulan wahidan ila durri abin nan durrihi bilkulfi khulfi durrihi wa khulfi wafaqa hala durrihi bilkulfi da ibu na kasir bilkulfi yana sukun yana fataha eh yana sukun yana fataha to sai malamai suka ce shin na kasir yana sukun ne yana fataha shine zahirin shatubiya ibn kasir ko dai karanta da sukun ko karanta da fataha kuma yana da almajirai guda biyu a bazzi da kumbul kenan kowanne sai yana da fuska nawa biyu ko karanta ko karanta da sukun yace wallazi haqqaqahu ulama abinda malamai suka tabbatar annal khilafa fihi an ibn kasir muwazza'un sabanin da aka samu shine falbaz ya qara'u bi sukunil ya baz yana karanta da sukuni qumbul yana karantawa da fata shine fassarar bil khulfi kun ji ko zahirin shatubiyya zahirin shatubiyya shine kowannen su yana karanta na farko kowanne yana karantawa da fataha da kumbul da bazzi kowanne yana karantawa da fataha ko yayi fataha ko yayi sukun amma waɗanda suka fi kwakwafin shatubiya kuma sun gano a'a bazzi da sukun yake yi kumbul ne yake yin fataha a'a to ainihin ba a raba ba eh eh inda an raba ne kaga wazi kun ga can da aka ce a rahatu sama maulan musa ibnu zakawan ne kai tsaye hisham bai zo ba liwan kuma hisham kai da ibn zakawar bai zo ba amma nan sai aka hada kuma sai aka ce bil khulfi yana yi kuma yana da fuska biyu ko yayi fata ko yayi sukun amma wani suka bi kokofin shatubiya sun gano cewar bazzi yana karanta da sukun ne shi kaulan wahidan bazzi yana karanta da sukun kaulan wahidan kumbul ah, yana karanta da fataha kaulan wahidan shine fassarar bil khulfi sai mu dan dasa aya anan insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik